ka za su fita halashen ka a ja shi ayi rawani a jefa ka cikin wutar sakara Allah laila ilala laila ilala a faɗa maka dan rashin ladabi Allah laila ilala laila ilala mata aure ku zalla da ga mazaje don ku samu rabo in kun ki kuna da na ku rabon wahala ba mai raba ku da shi Allah laila ilala laila mai zagi miji ki bari da ke mai kyau kwallon namiji da ke mai gwa cinan namiji ban yoyo ba ki ganawa la'anan na ba ki ganawa halakaka ba ki ganawa tsinan na ba ki ganawa na ba ki ganawa talawawa ba ki ganawa da muhammadu ko da walkawa ki tuna mutuwa ki dauya wani shi na bugo ki da kai ta wuta a daure ki mari na wuta a daure ki sannan hannu su a cikin kirjin ka za su fita halishan ki a jashi a yi rawani narke narke zakir narke a faɗa maki dan rashin ladabi sarki Allah ina roƙon ka gaban mata ta daidai da ni mai son Allah abin zaki ya Allah ka kaban jaira mai ta mani